بل قالوا Ahlamin, احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل bari dai sun yi kai kawo akan abin da annabi muhammad ya zo da shi wani lokacin su ce yaye mafarki ne wanda ba shi da fasara wani lokacin su ce shi ya ƙirƙire shi ba shi da wani asali wani lokacin su ce shi mawaƙi ne kuma in har shi mai gaskiya ne to ya kawo mana wata mu'ujiza irin yadda manzannin farko suka yi saboda lalle su sun kawo mu'ujizoji irin su sandar annabi Musa da taguwar annabi Salihu